sai ka ga wani ɗalibi wanda ƙila bai ma kai martabar ɗalibi ba ya zo ya shiga rigima ta malunta ko ta karatu a social media wannan yana daga cikin abu mafi hatsari wanda inda da ƙasa ce da akwai tsari ya kamata a riƙa wa malamai workshop lokaci bayan lokaci daga cikin workshop ɗin zai zama za a koya musu hata yadda ake ta'ammuli da social media maganar da za ka yi ta akan kujerarka a gurin karatu ko gaban ɗalibai idan a social media mutum zai yi ta ya kamata ya san cewa akwai irin salo da tsari da uslubin da ya kamata ya yi magana sannan mu ƙananan ɗalibai da muke tasowa ya kamata mu sani cewa rigimar da manyan malaman mu suke tattauna ta bai kamata mu mu shige ta ba alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in kamar yadda mu sani mu matasa ne kuma bayan nan matasa su suka fi kowa amfani da waɗannan kafafe na yaɗa labarai to sai dai abin da ke da ciwo shine ka iya cewa kashi saba'in ko tamanin cikin ɗari na matasanmu ba su amfana da wato kafafen yaɗa labarai na zamani ba domin iya abin da suka iya sa kuɗinsu sai data su kalli abin da yake mai amfani da mara amfani abin da mutum ba zai amfani shi ba a duniyar sama, ballanta ne a lahirarsa to wannan ya kamata cewa ya zama wajibi mai kira 'yan uwanmu matasa duk lokacin da ka sa kuɗi a wayarka ka sai data to ka yi tunanin ya za ka yi kai wani abu mai amfani da wannan datar da ka saya wanda ƙila ya jawo maka ka samu wasu kuɗin ko kuma ya jawo maka ƙila ƙima da mutunci da daraja a idan duniya da kuma al'umma wannan yana daga cikin abin da aka bar mu a baya a ƙasar mu shi yasa duk abubuwan da suka zo ko da akwai yaudara a cikinsu da rashin tabbas sai ka ga matasanmu sun ɗunguma sun tafi saboda rashin ilimin abu a musulunci duk abin da za ka shiga ana so ka shiga cikinsa da ilimi bisa ka'idar da Allah ya ce fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat wannan yasa duk abin da zaka shiga ake so ka fara da ilimi shine fa'alam in mutum ya fara abu da ilimi to akwai yiwuwar ya amfani wannan abu in ya fara kuma da jahilci akwai yiwuwar ya yi asara ko kuma ma wato ainihin ya yi abin da zai yi nadama daga baya. Za ka muna amfani da wannan dama muna kira ga matasanmu a social media ko dai mutum ya nemi sana'a ya nemi kuɗi da wannan social media ta hanyar tallata wani abu da zai kawo kuɗi kuma ta hanya mai kyau ko kuma mutum ya yi amfani da social media wajen ya yi ilimi ilimin na ɓangarori guda biyu ilimin addini da ilimin wato ainihin zamani wannan shi ne kaɗai hanyar da mutum zai amfana da social media a matsayin shi na matashi amma in ba haka ba za ta cinye mai lokacinsa ta cinye mai ƙuruciyarsa ta cinye mai damar da yake da ita a lokacin da ya kamata ya yi wani abu ana ganin saman matasan 'yan arewa domin neman mabiya wato followers kenan sukan yi abin da a iya cewa ya kaucewa ga al'ada da kuma yanayin zamantakewar mu me za a ce ga irin waɗannan mutanen wannan shi ne na daga cin abin da muke kira har kullum kuma muna ganin kokari da ake yi sosai a cikin wannan jiha ta Kano game da irin waɗannan matsaloli ya kamata social media mu yi amfani da ita wajen tallata addinin mu ɗaya ko na farko sannan da kuma al'adarmu duk wani abu da zai zama yinsa ruguza addininmu ne ya kamata matasanmu su nisance shi duk wani ɗabi'a da za mu yi a social media ya zama yin ta ruguza al'adar da mu taso a cikinta ne ta hausa fulani wannan ba ƙaramin illa ba ne ya kamata mu bashi da yawan abubuwan da ake ta rigima da matasanmu yau a social media al'adar wasu ne ko addinin wasu su ɗauko suka cusa shi cikin addininsu ko kuma al'adarsu inda mutum zai tsaya iya al'adarsa iya addininsa wallahi kaga da babu wanda zai kama shi ko wanda zai zarge shi ko kuma za a zage ka ko a ci ma mutunci da haka mu yi amfani da wannan social media wajen tallata addininmu da tallata al'adarmu da nisantar dukkan al'adar da ba ta mu ba don a koda yaushe lokacin da ka ɗauko al'adar wani gari ko wata ƙasa ko wasu al'umma to kamar kana ruguza taka al'adar ne lokacin da ka ɗauko addinin wasu kake tallatawa shi ke birge ka kamar kana ruguza naka wato ainihin addinin ne da haka muna kira ga matasanmu a nisanci waɗannan ɗabi'u waɗanda ba su dace da addininmu da al'adarmu ba shi yasa ko jiya na faɗa muna jinjinawa ƙwarai da gaske yanzu muna wata gaba da ake buƙatar haɗin kai tsakanin bahaushe da bafulatani wanda an waye gari wannan alaƙar ta gurɓace ta lalace da yawa a wasu gurare duk inda bafulatani ya ga bahaushe sai ya kashe yana ganin ba dan uwansa bane duk inda bahaushe ya ga bafulatani shi ma sai ya ɗauka makiyinsa ne sai ya kashe da haka fulani ba sa shigowa gari su kasuwanni a wasu ƙauyuka a wasu jihohi a wasu gurare saboda bahaushe zai iya kashe su sannan hausawa ba sa iya shiga wato ainihin daji su yi noma kamar yadda suka saba saboda bafulatani zai kama ya kashe ko kuma ya kama ya ɗaure me ya jawo wannan duka an samu saɓani da rashin fahimtuwa da kuma waɗanda suke ƙoƙarin haddasa faɗa da gaba a tsakaninmu ashe tallata al'adojinmu da nuna cewa mu abu ɗaya ne a kafashen yaɗa labarai na social media zai taimaka wajen dunkulewar wannan alaƙa ta hausa da fulani sannan in mun haɗu za a gane suwaye maɓarnata daga cikinmu bahaushe maganin nashi bafulatani yi maganin nashi da bahaushe da bafulatani su haɗu wanda suke zaune a gari su yi maganin dukkan wani mai laifi da bafulatani da bahaushe wanda suke zaune a daji su haɗu su yi maganin su ɗau mataki akan dukkan wani bara gurbi da ke cikin wato ainihin waɗannan ƙabilun in aka yi haka za a samu zaman lafiya kuma za a samu haɗin kai kuma yankin mu zai ci gaba kamar yadda yake a da ya ci gaba da noma kuma ya ci gaba ta hanyar kiwo in dai aka samu rabuwa a tsakaninmu waɗannan yarukan guda biyu to Allah kaɗai ya san illar da wannan rabo za ta kawo mana. To ana ganin kamar yanzu su kansu matasan sun mai da kamar ita kanta kafar sada zumunta ɗin wai waje ne wanda tun za a gansa ilimin nasa bai kai ya kawo ba amma ya zai amfani da wannan abu domin ko dai mayar da raddi ko kuma ya zo ya fito da wani abu wanda shi ma zai haddasa abu na wato samun saɓani ya kake kallon al'amari. To ta fuskar abin da ya shafi rigingimu na addini wanda yan uwa da yawa suke shiga za ka ga wani bai kai matakin da zai kai ba bai kai matakin da zai yi magana ba sai ya zo ya shiga wata magana wadda magana ce ko a gaban malamai magana ce ta sai manyan malamai kuma ba a tattauna ta sai gaban ɗalibai waɗanda suke manya sai ka ga wani ɗalibi wanda ƙila bai ma kai martabar ɗalibi ba ya zo ya shiga rigima ta malunta ko ta karatu a social media wannan yana daga cikin abu mafi hatsari wanda inda da ƙasa ce da akwai tsari ya kamata a rika wa malamai workshop lokaci bayan lokaci daga cikin workshop ɗin zai zama za a koya musu hata yadda ake ta'ammuli da social media maganar da za ka yi ta akan kujerarka a gurin karatu ko gaban ɗalibai idan a social media mutum zai yi ta ya kamata ya san cewa akwai irin tsalo da tsari da uslubin da ya kamata ya yi magana sannan mu ƙananan ɗalibai da muke tasowa ya kamata mu sani cewa rigimar da manyan malaman mu suke tattaunata bai kamata mu mu shige ta ba akwai abin da ya fi mu a ilmance akwai abin da wato ainihin kwata-kwata ba mu ya kamata mu fara tattauna shi ba sannan kuma su wanda duk yake tafiya a social media yake jin kamar shi malami ne ya kamata iya da abin da ake ce masabiƙa duk wanda ya riga ka a addini idan ka zo magana ya kamata ka mutunta shi ka kuma girmama shi ko da za ka warware abin da ya faɗa ya zama kayi ta hanya mai kyau kuma ta hanya ta ilimi wani saƙo kake da shi a ƙarshe to saƙo na a ƙarshe muna wato ainihin ƙara kira da kuma jan hankali ga duk inda matasanmu suke akan cewa su tsaya tsayin daka su yi abin da zai amfane su domin gobansu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi kira cewa igitani hamsan qabla hamsin mutum musulmi ya ribaci wasu abubuwa biyar kafin biyar su cin musu daga cikin abubuwan nan biyar annabi ya ambata shababaka qabl haramik akwai matasantaka mutum ya amfani da lokaci da matasantaka da Allah ya bashi kafin tsufa ya zo da haka duk inda matasanmu suke don Allah su tsaya su yi abin da zai amfane su a rayuwarsu zai amfane su a addininsu zai su kuma al'ummar da suke rayuwa a cikinta duk abin da zai lalata ma tunani ya lalata al'umma lalata yankinmu muna kira zuwa ga matasanmu da su ji tsoron Allah su bar wannan layi wannan shine kiran da muke zuwa ga wato ainihin matasa a dunkule baki daya assalamu alaikum